sallama a gare ku da watan kunanan lahiya da wannan maraitar laraba goma sha uku ga watan Afrilu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da sha shida. da kuma ta intanet a voa hausa.com ko ta facebook a shahin voa hausa a yamai babban birnin kasar jamhuriyar nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta voa africa akan mita 102.5 a zango fm da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya fm a birnin kwanni a faɗin ƙasar ta Nijar masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Masu sauraron shirin yau da gobe shirin matasa yau mun jingina abubuwan da muka saba kawo muku kowace laraba saboda yanzu haka muna tare da ɗan majalisar wakilan Najeriya Musa Sarkin Adar wanda za mu tattauna da shi kai tsaye a wannan zaure. Haka ne Jamila, bakon namu na yau dai shine ke wakiltar kananan hukumomin Goronyo da Gada a jihar Sokoto. Ku biyo mu kai tsaye ta Facebook a shahin VOA Hausa, mu da ku mu tattauna kai tsaye da dan majalisa Musa Sarkin Adar. Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa ku ji wannan tattaunawar. Jamila. Na'am. Kin san yau mun yi babban kamu. Sosai. Ga ɗan majalisar wakilan Najeriya ya zo. Za mu tattauna da shi kuma ga abubuwa da yawa suna faruwa da wannan majalisar. Kwarai da gaske. Yawa. Kamar wannan batu da ya kunno kai na... Na kasafin kuɗi? To kin ga kasafin kuɗi? Ga kuma na bukula saraki ɗin nan ko? Sosai. Tunda masu sauraron mu a Facebook tun har sun fara har sun fara rubuto tambayoyinsu mm. suna so a a miƙa waɗannan tambayoyi ga shi ɗan wannan ɗan majalisa musa sarkin adar mm. yanzu za mu fara bari da mu jira shi tukunna ya shigo ko sai mu fara tambayar shi amma da akwai abubuwa da dama da eh, eh, suke ina fata bai makale <laughs> a wajen <laughs> Na san dai san inda muke ba. <laughs> Ina mata bai makale a elevator ba. Eh, amma ni ina da dan abin da nake son na ce game da mm. harkar aikinsu su. Ina fatan zai iya mana bayani. Mm-hmm. Kamar da akwai bahaguwar fahimta tsakanin yadda su suke aikin su da kuma yadda kamar shugaban kasa ya kamata ya aiki. Kinga kamar wannan tsarin kuɗin da aka je aka bada mutane da dama suna ganin cewa kamar laifin ya fito ne daga wajen majalisar su ba wai abin da shi shugaban kasa ya bada ba nan ko kundin tsarin mulki ya riga ya ba su dama da ikon yadda za su ba wai su saka abu a ciki ba ko su zare amma za su iya daukar kuɗi da aka saka domin ai wani aiki a saka shi a wani bangare idan suka ga cewa da akwai bukata a nan Eh saboda kamar bari ga na gane wannan bayani eh. saboda akwai yadda na ji mutane suna cewa masu magana akan wannan kundin tsarin mulki ba kundin tsarin mulki wannan kasahin kuɗi eh. kamar ana ganin ya hihita kudancin Najeriya. Eh. Ana ganin kamar arewa kamar an kwari arewa a nan. Amma mutane ba su fahimci ma haka sosai ba. gani mm. ka ana ta cewa ne wai saboda wannan layin jirgi din nan hanyar jirgi daga Lagos zuwa Kalaba ana sa matsala akan nan sannan kuma a cikin tsarin an yi magana akan Lagos zuwa Kano to fahimtar ce ba a yi ta sosai ba kuma wannan kamar laifinsu ne saboda ba su yi amfani da kafafen yada labarai ba sun wa mutane bayani sosai an bar komai yanzu hannun a kafafen sada zumunci kamar Facebook da Twitter kuma wayannan ba suna da karamin sani ba wai lalle bane ba mutane ne za su fito wanda suna da you know, masaniya akan wannan kuma kin san mai bahaushe yace ce karamin sani kokumi ne yau wato tun daga ɗan majalisa musa sarkin adar ya iso zamu mu fara tattaunawa wannan tattaunawa kamar da muka yi muku bayani muna maka sanne da zuwa Eh, eh, alhamdulillah na gode ma Allah da ban dama muka haɗu da ku da mu tattauna amma ba makalewa kai a elevator ba ko eh, a ba na tako da kafa ne <laughs> tako saboda mu da kai gaba da baya kuma muka ce yanzu muna tare da kai kuma muka neme ka ko kai la'ayi zana ne babban yaya ne Aliyu yanzu da ya nuna mana duniyar da ke take nan na lokaci a ɗan ɗaki ɗaya gare ku ne a wata duniya ce gaba ɗaya kuma girman jiha sai da zuwa to muna muna muka sanar da zuwa kuma muna godiya sosai da ka samu damar shigowa wannan zaure namu mu tattauna da kai kai tsaye. Alhamdulillah Allah ban dama in tattauna abin da su amfani al'umma. To Allah ya bamu iko mu duka. To ka mu hare maka tambayoyi kamar me dalilin zuwanka Amurka? Ah, zuwa na Amerika na zo ne tare da waɗansu 'yan majalisa mu goma sha ɗaya domin abin da ake kira exchange program kamar zuwa domin dai a ƙara samun sanin makaman aiki ta hanyar ganin yadda ake gudanar da demokaradiyya da gwamnati cancanciya ma'anan good governance gwamnati mai inganci gwamnati mai adalci gwamnati mai abin da dace ga al'umma da kuma yadda za a rike amana da yadda za a gudanar da ayyuka ba tare da sa son rai ba shi ne a takaice dai na abin da ya kawo mu gwamnatin najeriya ce ta turo ku ko kuma wannan shiri ne na gwamnatin amurka shiri ne na gwamnatin amurka ta tsamo mu ko wani yanki daga cikin yankunan nan guda shida na najeriya aka ɗauko mutum biyu to ni ina da cikin da aka ɗauko daga arewa maso yamma ta najeriya domin mu zo a gabatar da mu an je da mu wurare daban-daban misali an je da mu bangaren zartaswa mun ga yadda shugaban ƙasa yake ta yadda misali kamar kasafin kuɗi da kuma yadda ake kashe kuɗin hukuma a wurin shi da yadda ake a wurin majalisa irin abin da a matsayin 'yan majalisa da abin suke gabatarwa da kuma suke aikin su bisa ga dokoki wanda aka shahida da tsarin mulkin ƙasa da kuma tsarin shugabanci na ita majalisar tasu da kuma yadda ake a local government county kenan a nan mm. yadda chairman yake kashe kuɗi da yadda kuma ake da yadda ake tattara haraji da yadda ake sarrafa dukiyar jama'a da gudanar da duka al'umuran yau da kullum na gwamnati. Mm. ya yi magana kasafin kuɗi da kashe kuɗi to a matsayin ki na dan majalisar dokokin najeriya wanda kuma ka zo tun da yadda yadda muke jin labari 'yan majalisar dokokin najeriya suna facaka da kuɗin jama'a ya kaga kamar wannan gayyata da aka muku da kuma irin kashe kuɗin gwamnatin amurka akwai bambanci mai yawan gaske bambanci na farko shine kamar mu da aka gayyatar nan a wannan tsarin zuwa da muka yi kwana goma sha biyu ne gwamnatin amurka ce ta ba mu tikiti na jirgi na zuwa nan din amma ta ba mu abin da ake kira economic class ah, wurin zaman jirgi mafi karancin farashi kenan na yaku bayi na yaku bayi shi aka bamu <laughs> mm. kuma da yawan mu akan shi muka zo sun bamu dama cewa wanda ya gaba ya tafi a wannan to ya ƙara kuɗin shi ya shiga wancan babban wurin 'yan alfarma din nan abin da aka bamu kuma na kuɗaɗen da za mu kula da kanmu bayan sun biya mana kuɗin hotel duk inda muka zo da nan washington da can ohio duka sun bamu masaukin kwana amma dai mm. sun bamu abin da zamu kula da kanmu na ciyar da kanmu kenan mm. dala 69 a kowace rana mm. uh, wanda ya saba ma abin da ake baro a irin Najeriya wanda ya haura wannan din kilan kusan sau goma wannan kin ga abin gaskiya ni a wuri na abin ya ya sami sabon tunani ƙarshe ma abin da ya ban kwarin gwiwa ya kamata mu kammala wannan course ɗin a yau amma a yau din ba wata lacca da za a yi kawai dai haduwa ce a yi hotuna a yi bankwana da sauransu to mu tun ajiya waɗansu daga cikin mu wuce to gaskiya mun gajiya da can inda aka kai mu muna so mu dawo kusa da inda zamu shiga jiragen komawa gida sai suka ce to wannan ba laifi ne amma sai kuma mana kuɗin kwana ɗayan nan da ba ku yi a nan ɗin ba domin dama an ba ku ne yanzu kuma kun kammala aikin ku bisa ga na ku zaɓin ku dawo da tsari dala sittin da tara <laughs> mm. shi ko wannan mu zai bayan musu mm. bayan wannan kuma bayan sun ba mu wannan ɗin sai suka sake lissafi sai suka ce a ah, to sun ga lissafin da aka yi ya kamata kuma a ce mu kuma an mai mana dala sha biyar kuma suka mai mu kowanne mu dala sha biyar sabanin a irin najeriya mm. dala sha biyar a halin yanzu kamar dubu ɗaya ɗari biyar kenan mm. sai kilan daga ma ofishin da ake baka wannan kuɗin suka ce a ah, ai kai kafi karfin wannan ma ba za a mai maka ba mm-hmm. ko kuma kai in an baka kuɗin ka je ka yi aikin ka in ka dawo ma ba wanda zai tambaye ka cewa ka kawo rahoto akan kuɗin da aka baka in baka yi kwanakin da ka tafi ba misali kilan ka tafi niyan kwana goma ka yi kwana biyar ka dawo mm-hmm. to duk wannan bai tsari ne ba majalisa ba duka tsarin gwamnatin najeriya ne ke bukata a sake duba shi ashe dai da gwamnatin najeriya ce ta turo ku da sai first class ko business eh to tabbas inda gwamnatin ta turo mu a irin matsayin na 'yan majalisa za a ba mu jirgin eh, matsayin eh, wurin zama sa business class kenan mm-hmm. ba za a ba mu economy ba kuma haka duk wani wanda yake matsayin director a gwamnatin Najeriya haka ake bashi kuma wannan gaskiya wuri ne wanda ake kashe kuɗaɗe masu ɗimbin yawa kuma ya kamata a kula da wannan ɗin nan musamman halin yanzu da ake ciki kuɗin kasashen waje sun yi karanci a najeriya ma'ana dala ta yi karanci ta yi tsada kuma kuɗin fetur farashi ya faɗi ana neman kuɗi domin a yi ayyukan raya ƙasa mm. masu amfani ga al'umma kwarai da gaske mm, wannan kenan gaskiya sai ƙari daga abin da na ƙara jin daɗin shi kowane lacca aka zo aka yi bayan shi wanda zai gabatar da kasidan shi ya gabatar minti 15 ko minti 20 ko 30 mafi yawa zai bada dama ya fi son ai cuɗanya ta ra'ayi kai kai tambaya ka tambaye ko me kake so ka tambaye aka akan abin da ya faɗa kai ma tambaya har a cikin abin da bai gaya maka ba domin ma'ana shine ka fahimci abin ne yadda ake yi misali mun tambaye su idan aka zo aka sami jami'in gwamnati ko zaɓaɓɓe ko kuma wanda ake naɗawa ya yi laifi ya ake hukunta shi sun gaya muna akwai inda ake wani hukumar fbi wadda aka mata ci da najeriya kenan ko kuma ta efcc a yanzu yan ci na tattalin arziki ne za ta tuhume shi ta kuma kai shi kotu sun ba mu sunayen mutane da yawa waɗanda zababbu ne a halin suna gidan yari kuma sun gaya mana wanda ma an taɓa kai shi gidan yarin kuma ya fito yanzu kuma ya dawo an sake zaɓen shi yana nan ɗan majalisa ne a jihar ohio duk irin wannan misalai ɗin abinda da dai suke nunawa a demokuraɗiyya ba wanda ya wuce doka kuma kowane mutum da doka yake aiki ne doka ita ce ke kawo zaman lafiya da adalci ba bambanci tsakanin kowane misali in yi amfani da kalmomin wani dan uwanmu da ke Nijar sannu su jaku yace bambancin kato da kato doka in ba da wannan din ba ai da wani ba zai fita a hanya ba domin wanda ajibi kato sai ya tsaya akan titi ko zo ya make shi hmm. to duk inda ba abin doka da oda al'umma ba za su samu walwala ba <clears throat> zalunci zai yawaita kuma sauran zai zama ne kan gaba mm, kenan dai wannan zuwa nan ka karu da abubuwa da yawa waɗanda idan ka koma za su taimaka maka cikin gudanar da ayyukan kwaran gaske a cikin ma da suka ba mu takardar mu ba da bayanin me muka fahimta me muke za mu ba shawara na ba shawara a inganta kuma a yawaita wannan cuɗanya mm. tsakanin gwamnatin amerika da majalisun najeriya a tarayya a jiha a makaranin hukumomi a ɗauko ciyamomi a ɗauko gwamnoni a ɗauko kansiloli a zo da su a gwada musu yadda ake ta yadda gwamnati demokuraɗiyya bisa ga hanyar adalci da kuma tabbatar cewa an wa al'umma abin da suka zaɓi mutum a kan shi. Mm. Jamila na san kina da tambayoyi da yawa. Mm. Kahin nan ah, idan Allah kai mu gobe shekaru biyu kenan da sace 'yan makarantar cibok 'yan matan nan wajen 200 ko? 279. To, Yawa kana da wani sako na musamman zuwa ga masu sauraron mu yanzu haka musamman ma iyayen waɗannan yara waɗanda shekaru biyu kenan suna cikin zillimi cikin ba ma 'yan matan ci ba saboda kullum ana sace-sace amma musamman su waɗannan saboda 279 lokaci guda. Wani saƙo gare ka? Saƙo na farko juyayi ne da alhini da tausayawa ga dukkan waɗanda 'ya'yansu aka sace su a cikin wannan 'ya'yan cibok da aka sace duka 'ya'yanmu ne al'ummar najeriya da al'ummar duniya baki ɗaya yadda duk kasan kake son ɗanka haka wani ma wanda baka taɓa gani ba ke son nashi ɗan abinda duk baka so ya faru ga kanka ko ga naka ɗan kada ka so ya faru a wurin abin bakin ciki ne kuma abin takaici ne Allah cikin iko ne ya sa yaran nan suna raye kuma Allah mai iko mai komi mai kowa ina addu'ar Allah ya bada ikon yaran na adawa da su a haɗa da su lafiya kuma cikin walwala kuma Allah shi kare Najeriya da fuskanta irin ɗaya daga cikin irin wannan bala'ukan da muke fama da su Allah shi muna maganin wannan abin amma abin bakin ciki ne kuma abin tausayawa ne ina tausaya ma iyaye kwarai da gaske a kullum na ga abin zuciyata tana damuwa ina shiga cikin wani damuwa sosai kwarai da gaske sai ina tunanin idan ɗana ko 'yata wani abin farata ya zan kasance to haka ma iyayen waɗannan yaran su ma suke ji na ji hirar da aka da wani daga cikin iyayen ya faɗi cewa kusan iyayen shi guda uku aka ɗauka har yanzu kullum cikin kuka yake ina jin ana hirar shi ya fashe da kuka wannan abin damuwa ne kuma abin da wanda kamata gaba daya a wurin mu gwamnati da gurgurin yanzu tun zako wannan gwamnatin ta shugaban Muhammadu Buhari an ga iya kokarin da ake yi akan wajen ya akan Boko Haram da kuma duk waɗansu miyagun ayyuka a cikin ƙasa kuma alhamdulillah ana ganin su kuma kyakkyawa mai ƙwarin gwiwa Allah shi taimaka mishi kuma Allah shi ba mu ikon a murkushe duk irin wannan tarzoma ta boko haram da duk wata wadda za ta iya tasowa wannan sace-sace ake na kidnapping da sace-sacen shanu da ake yi na fulani a cikin jijuka Allah kama karshen shi am robbery da ake duka Allah ba mu iko ai maganin shi kuma mutane su ba da haɗin kai da goyon baya ga wannan gwamnatin tana da zimma da gaske da niyya kuma muna fatan dukan mu zababbu mu ba da goyon baya da haɗin kai ga shugaba Muhammadu Buhari domin a kawo gyara wanda zai canza al'ummar najeriya a sami adalci shi daure babban matsalar najeriya ya ce ta cin hanci da rashawa rashin adalci a shugabanni wannan shine babban matsalar mu wannan abin yana kawar da yana kaya da girman mu a waɗansu wara in na tafi ba na su in faɗi cewa ni fa ga matsayina a gwamnati domin na san al'umma ba sa ganin girma na akan wannan din so wannan ba abin ba karamin abin damuwa bane ya kamata a shugaba in an gan shi ya zama to jama'a suna shawa suna jinjina mai amma yanzu idan kana karanta jaridu kana ganin irin sunayen da ake kiran mu da mu da sanatoci amma ba ka ganin masu kiran ku da irin waɗannan sunaye suna da gaskiya saboda da yawan ku suna shiga majalisar nan ne domin neman kwangila ko domin azarta neman azarta kai ba dai don yi wa talaka aiki ba ah, a koyaushe idan al'umma aka haɗu mutane da yawa ba za a zamo ɗaya ba kuma waɗanda ke rubuce-rubuce akwai masu yi da gaske akwai waɗanda suna yi na saboda hasada da ƙyashi akwai waɗanda kuma zaɓe faɗe ne waɗansu kuma ana haya su ne suna rubutun batanci zuwa gare mu amma dai abinda zan faɗi shine lokaci ya yi na dole mu canza tunanin tahiyar mu yadda ake yinta kuma mu yi kokari mu bayyana da kamu ga mutanen Najeriya su ga cewa yadda ake tunanin muna zuwa don neman kwangila ne ko don neman mu arziki kanmu ta hanyar da bata dace ba hanyar zalunci mu kawar da wannan a fili mutane su gani yana kamar eh, a halin yanzu muna da ɗimbin aiki a majalisa na mu kawar da wannan a zukatan mutane kuma ba mu kaɗai bane majalisa duka najeriya ana tafi da ita akan haka ne duk wanda ya sami dama an ɗauki dama ce ta shi arzuta kanshi na farko shi arziki dangin shi shi arziki abokanin shi shi wannan sai an kawar da duk wannan tunanin sannan mun dawo mun tsaya akan doka da oda idan kai shugaban kasa ne idan kai gwamna ne idan kai minista ne sanata dan majalisar tarayya ko wakili ko kuma kai kansila ne ka yi aiki bisa ga gaskiya da adalci kuma kada ka damu da abin da mutane za su faɗi idan dai ka yi gaskiya da adalci Allah ne mai kariya gare ka kuma tarihi ne zai tabbatar cewa kai wannan mutumin kirki ne. Hmm. yawa to masu sauraron mu da ke bibiyan mu a facebook muna nan muna ta kokarin duba amma kamar intanet akwai tangardar intanet yasa ba za mu samu amma da damar su suna son ne kai musu bayanin cewa ta yaya kake taimakawa mutanen da kake wakilta tambayoyi da yawansu akan wannan ne ah, babban taimakon da nake ma wakilta ta na farko shine nakan tabbata cewa a kotu safiya idan garin Allah ya waye ran da muke da aikin zama a majalisa na kan tabbata na ji majalisa na zauna ko da ban da abin da zan faɗa a cikinta idan an zo jefa ƙuri'a in jefa inda na ga ya dace in jefa cewa na amince idan abinda da ban amince ba ne in jefa cewa ban yarda da na amince da shi ba hakanan kuma ran da nake da dama abinda aka kawo abinda da naga ina da ƙarin bayani akan shi ne ko ina son in ba da haske don a goyo bayan wannan muhawarar ko kuma in ƙarfafa yadda za a ƙin goyon bayan ta tafi na farko kenan duk wani aiki da ake na kwamiti wanda nake ciki nikan kokari in tafi in zo in ba da shawarwari domin wurin kwamiti nan ne babban wurin aiki kuma nan ne ake samun abubuwan ci gaba zuwa ga mazaɓinmu misali in an zo budget ba a cikin zaurin majalisa ake tattauna budget ba zaurin majalisa ana muhawara ne kawai akan rahoto amma inda ake saka ayyuka na ci gaban ƙasa a wurin kwamiti ne hakanan duk waɗansu gyaran dokoki a wurin kwamiti ne ake yin su amma ina ga yawancin masu tambaya kamar waɗanda kake wakilta na goronyo da gada me ka musu a zahiri to ba zan so in zamo in zarbabbi in faɗi ba amma dai misali shine babban damuwa ta shine ni na fito daga al'umma ce wadda ta karkara ma'ana al'umma wadda ba birni ba ce irin na bariki wurare na mutane mu mahi yawa manoma ne kuma muna da matasa masu ɗimbin yawa don haka a koyo shi tunani na shine in tausaya zuwa ga mutane musamman mata a shekarun da suka gabata na yi iya kokari na ta hanyar wannan kasafin kuɗin na saka ƙarfafa ingancin muhimmancin sana'o'i ga mata aka raba musu dabbobi irin na awaki domin su ne masu sauƙin kiwo kuma waɗanda suna ɗan taimakawa wajen rage raɗaɗin fatara ga al'ummar da take cikin karkara hakan nan kan kokari in saka taki saboda manoman rani haka kuma da magana a samu wannan rijiyar murtsatse ta cikin fadama da ake can tubuwar irin mai saukin yin nan haka da kuma raba ingantaccen iri da yadda allah kuma an samu matasa ayyukan yin gwargwado a wuraren hukumomin gwamnatin tarayya kuma ina da niyyar yin wannan yanzu kuma a tsari na yanzu na gaba ina da niyyar insha Allah za a samu hanyar taimaka ma matasa da mata sana'a hannu sana'o'i waɗanda ake iya yi a cikin yankunan mu kuma a sayar da abin da aka sarrafa a cikin wannan yankin namu domin mutane su sami dogaro da kansu lokaci ya wuce misali a yankunan mu ba wuri ne wanda za a zo ana neman kwangila ba domin a local government kwangila in kace zaka bayar local government da mutum dubu ɗari biyu kwangilan nawa gare ka zaka bata idan ma ka ce su je a jiha su nema mutum za a bawa kwangila a cikin su amma idan ka koya musu ka tallafa musu wajen sana'a wajen noman albasa noman tafannuwa noman kayan miya noman shinkafa yanzu muna da eh, gwarayar da an fara ekoki ka taimaka musu ka ba su iri ka taimaka musu ka samu su taki da sauki ka taimaka musu makilan ta hanyar samu tallafi daga gwamnati ta hanyar koda irin aron kuɗin nan ne wanda baya da ruwa da yawa shi ma duk ka taimaka musu domin al'umma in ka ce a'a sai ka tsaya ka rinka ba su kwangila ko wani abu ba zai yi ba musamman dan majalisa bai iya samun kwangila ya baiwa mutane tunda a shekara gaba ɗaya kwangilar nan za a iya samu a wannan yankin naka idan ma akwai ta inda kasafin kuɗin karamar hukumar mulki kilan bai wuce naira miliyan ɗari biyar a shekara ba kuma karamar hukumar tana da mutane kamar jama'a dubu ɗari biyu ko dubu ɗari biyu da hamsin idan ma za ka bar da kwangila mutum na za ka yi ba. mahi inganci shine koya mutane sana'o'i musamman yara matasa a koya musu gyaran lantarki a koya musu gyaran ruwa a koya musu gini a koya musu noman zamani a koya musu kasuwancin zamani ka sai yadda za ka sai albasa daga Gado da goranyo ka ɗauka ka aika ta enugu ko ka aika ta lagos ko ka aika ta kwatano ko ka sai za ka sai ta tafarnuwa ka kawo ta sokoto ka sayar ko ka ɗauka ka kai wata ƙasar waje wannan shi abin da kamata mu sa yanzu wannan musamman tafarnuwa a baci wadda tana da kasuwar duniya yanzu shinkafa kuma bisa ga um, matakin da aka dauka na ana son a inganta noman rani noman shinkafa a najeriya muna da kafa mai yawan gaske domin wannan baccalaureate um, na gwaranyo ya ba mu dama mu sami ikoki masu yawan gaske abin da yake bukata a koya ma mutane noman zamani ta yadda zaka kashe kuɗi kaɗan ka sami amfanin noma mai yawa ta yadda zaka tsaya ka sami abincin zaka iya ciyar da kanka kuma iya siyarwa ka biya ma kanka wata bukata maimakon mutane su rinka tafiya cirani a tashi daga sokoto a tahi lagos a yi yankan kwamba ko gyaran takalma ko a je a yi gadi ko a wannan lokaci ya wuce na wannan musamman irin wannan rikice-rikice aka yi a irin kasuwar maltu ta maltop lagos mm. mutanen mu ne aka kashe yara ne matasa sun je neman abin da za su ci rikicin kabilanci ya taso aka kashe su a banza a wofi muna da fadaman nan ana iya noman nan kuma misali yanzu karamar hukumar ta gada a kowace shekara masu zuwa aikin hajji ba su kasa mutum ɗari biyar sai da shekara talatin haka muke yaran ne suke noma a shekara yaro ya buhu ɗari uku ɗari biyu wani har ɗari biyar haka a tafarnuwa yaron da ya sun iya noma buhun albasa ɗari ko ɗari biyu a shekara me haɗa ce talauci tallafi kawai yake nema a gwada mai yadda zai iya noman nan ya noma ya ninka abin da yake noma kuma ya rage kashin kuɗin da yake yi a wajen eh, eh, noma ya koya musu noma amma yanzu zamani ya canza dole kuma in sun noma dole a matsayinka na dan majalisar su mai wakilta a sama musu hanyar sarrafa waɗannan abubuwa saboda mutum ka yi wahala ka noma zaka je ka saida a wani wuri a sarraho a shigo maka da shi kuma a saida maka shi da tsada akwai kuduri da nake da shi zan kawo a gaban majalisa ta wajen wannan harkar noma da shugaban kasa muhammadu buhari ke da niyyar bunkasawa a samu wani abu wanda ake iya sarrafa albasa da shi ko ake sarrafa tafarnuwa da shi a nan yankin mu haka nan ina so in kawo yadda za a yi a sarrafa shinkafa ita ma a nan yankin namu wannan kuma ba zai hana mu zawo mu zauna da mutane ai tunanin nemo 'yan kasuwa su kawo jari na kansu ba misali kamar banki ya zo ya samu waɗansu masu investors wanda suka kuɗinsu su ba wa mutane su sai kaya a hannunsu a kafa masana'anta a nan domin ta rinka saya duk abin da an rara a hannun mutane misali yanzu a lokacin kaka albasa a gada a goranyo a duk jihar sokoto da kebbi sai a sai da buhun albasa naira dubu ɗaya dubu biyu wanda kudin yin buhu ɗayan nan kila ya kai dubu uku ko dubu hudu amma idan aka aje ta kai wani lokaci wata uku bayan haka nan sai ta kai dubu goma sha biyar har fiye da haka nan ba kowane mutum ke da wannan zarafin ya ajiye ta ta kai wani lokacin ba ajiyan dai akwai haɗari gare ta kana iya ka aje buhu ɗari hamsin su lalace hamsin kawai za ka samu babba hasara kenan kana iya ka aje hamsin din ma ah, ta lalace rabi kuma sannan kuɗin nata bai ɗaga ba duk wannan hasara ce to hmm. idan aka zo da hanya ta zamani ta sarrafa ta kilan za a samu wani technology inda za a iya busar da ita ko kuma inda za a iya aje ta dama iska take so ne ba ta son zafi kila a samu wani abu mai kamar irin babban fankan nan haka ko wani abu da makamancin wannan ko kuma wurin ajiyewa wanda zai bata iska ba tare da tana tabin junanta ba ina da ya kokari na in Allah yadda da yadda Allah ina shige shige a cikin wurare wuraren da suna da shawa sha'anin noma in samu a zo dole sai a haɗin gwiwa to ya batun ilimi da kiwon lahiya ilimi da kiwon lafiya alhamdulahi gwamnatin mu ta sokoto da inda aka fito musamman lokacin da ya gabata zuwa yanzu akwai asibitoci da yawa da aka yi kuma na san gwamnatin yanzu ta wannan gwamna aminu waziri tambol tana da kuduri akan kowace mazaɓa za a yi mata abin da ake kira rural cottage hospital da yadda allah anan ba matsala a kai kafin yanzu gwamnatin tarayya ta daina gina irin wannan asibitoci tsohon lokaci mai yawa amma dai muna kokarin a sake dawo da wannan tsarin a ciki domin mu karfafa mu kara sauki ga abin da gwamnatoci da ƙananan hukumar mulki suke yi da akwai tambaya sosai da suke game da da kasafin kuɗin nan suna son kai musu bayanin wai me yasa ne kuke ta cece ku ce ne tsakanin wannan kasafin kuɗin ah, da yake bani najeriya wannan abin ya faru amma dai na ga abin da ake ta faɗi a cikin jaridu akwai abin da idan haka ya faru ne akwai kuskure bangaren zartarwa suna faɗin cewa sun kawo aiki mai muhimmanci na sha'anin jirgin ƙasa da sha'anin hanyoyi muhimman ayyuka an cire idan wannan gaskiya ne a yin kuskure kuma ba daidai ba ne abin da ya kamata a majalisa idan an kawo wani kasafi wanda baka yarda da shi ba dama shi ake kira budget defense inda za a kira shugabannin ma'aikatu misali ministoci zo su bada bayani tun a nan wurin bada bayani kamata ka gaya mai ba gamsu da abin da gaya maka din ba kada ya zamanto ya amsa ka yadda ya kamata kuma bayan ya tafi ka je kai abin da ba daidai ba wannan ka zarbabi kuma ka kare dokar kanka ba daidai ba ne musamman aiki wanda shafi infrastructure duk amfanin al'umma ne ni abin da na so mu mai da karfi akan shi ne mu rage kudaden da ake kashewa wajen tafiyar da al'umuran da ake na hidimomin jami'an gwamnati misali kudaden tafiye-tafiye zuwa ƙarshen waje kudaden tafiye-tafiye wajen eh, horo kudaden da ake kashewa wajen hotel kudaden da ake kashewa wajen kula da motocinmu da sauransu wannan shi kamata mu fara baiwa cirewa daga cikin kasafin kuɗi ba maganar kuɗin da za a raya kasa ba kuɗin raya kasa in makana da wani abu kana ganin farashin da aka saya yayi yawa sai ka cire wannan farashin misali an ce za a yi kilomita akan naira miliyan hamsin sai ka mai sai miliyan talatin idan an zo an kira yan kwangila wanda ya kawo eh, tanda din shi ya yi bid akan zai iya miliyan talatin akan kilomita ɗaya sai ka bashi wanda ce ba zai iya ka bar shi tafi abin shi amma dai a cire kuɗi gaba ɗaya ba daidai ba ne tun da dai aikin in aka yi shi namu ne har ɗin iya kuma har abada yana nan zai amfani al'umma akwai masu cewa a wannan kasahin kuɗi kamar an kwari arewa kamar kudu ta yi morar idan aka duba tsarin kamar eh, kudancin najeriya zai yi morar wannan kasahin kuɗi ah, ba zan so in shiga irin wannan ba badakala ba amma dai abin damuwa shine mu duk kowane yanki na arewa na najeriya yana da wakilci mu yan majalisar arewa muna me aka zo aka yi wannan ɗin na farko tamma na biyu akwai ministoci daga arewa ministan kula da harkokin ruwan sha daga arewa ne ministan kula da harkokin noma daga arewa ne ministan kula da harkokin cikin gida daga arewa ne ministan kula da da harkokin tsaro daga arewa ne ministan ilimi daga arewa ne suna me suna ina aka saka ayyuka a waɗansu yankunan su ba a saka a su yankin ba lokaci yayi mu bar saka kabilanci ko yanki akan in za mu yi aiki duk abin nan akwai wakilci mitin ya kai kusan sau biyu ko sau uku da shugaba Muhammadu Buhari ya yi tare da majalisar koli ta ministocin shi su ministocin arewa a nan suna na aka kawo wannan sun kuma an sa aika a kudu ba sa arewa kuma suka amince da shi ai a nan din ma jefa ƙuri'a ake yi me suka yi ne to lokaci ya yi kada a yi amfani da hankalin jama'a a kawo kabilanci ko wani abin nan shi dai ci gaban ƙasa idan aka yi aiki wanda ya haɗa ƙasa ta kone yanki mai amfanin al'umma ne idan za a ɗauko jirgin ƙasa daga lagos ya zo kano ba yarba ɗaya zai amfana ba ba hausa ɗin zai amfana ba ai mahi yawan mutanen da ke kasuwanci kano akwai inyamurai da yawa a cikin su kuma za su amfana idan an yi hanyar jirgin ƙasa daga lagos zuwa kalaba zai amfani mutumin da ke sokoto zai amfani mutumin da ke kano domin kai ma za ka tashi ka je kalaba ka soka ka zo ka kawo muna ɗauka shanu muna son mu kai su a can aiki na cigaban ƙasa bai kamata a sa bambancin kabila a ciki ba. yawa to muna da sauran tambayoyi masu yawa amma lokaci ya ɗaga mana hannu saboda haka muna godiya sosai musa sarkin adadin majalisar wakilan najeriya daga Sokoto. Sai gobe idan Allah ya nuna mana yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da bakonmu da Daniel Brown da injiniyan mu Mr. Aidin otku Halima Jimro ke sallama da kuka huta lahiya sai gobe da izinin Allah. Masu wasanni ba ta